Yajin aikin wanda shine na farko a bana ya biyo bayan watsewar baram-baram ɗin da aka yi a taron da ya haɗa shugabannin ƙungiyoyin malaman makaranta da mambobin kwamitin kula da sha'anin ilimi a jiya Lahadi. Malaman da ke wannan yajin aiki sun haɗa da na firamare da na sakandare sakamakon wasu daɗaɗɗun bukatun da suke neman a biya musu. Kamar yadda sakataren ƙungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi mun kai Halidu ke ƙarin bayani. akwai zancen da ya shahi eh, biyan ma'aikata 'yan kwantaraje a bar kowa wanda ke so su zamna Niger Post su zamna wanda ke so su je su kai albashin su cikin bank kudi albashin na ma'aikaci ne ba na gwamnati ne kuma kenan wani bai ke maka a su ga inda zaka albashin ka kuma mun ke ya kamata in an biya ma'aikatan gwamnati kirin ga da uku wata 25 in yayi nisa an biya ma'aikatan gwamnati mun ke kenan in an biya su dan menene in wata ya mutu ya biya yan kontragi in da gaske ne ana so a samu kalite eh, na education kenan a samu shanin lokal cikin eh, halin da zai sa kar su yi wuya akwai zancen rafel salar akwai rijiyar zancen incidence financial akwai matsaloli da dama wannan mataki na jingine aiki wata hanya ce da waɗannan malamai ke son amfani da ita a ɗaya ɓangare domin an karar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum yadda wasu jami'ai ke sakaci da alƙawalan da ya ɗauka a yayin ganawarsa ta kwanakin baya da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a cewar su. Shugaban ƙasa waɗi yake yake ku ku yi mu an shi cikin yajin aiki kenan wanda ya kamata su yi abin da shugaban ƙasa ya waɗi ne busa nan gan La'akari da cewa yajin aikin malaman makarantun gwamnati abu ne da ya fi shafar karatun 'ya'yan talakawa musamman a ƙasar da kashi 80 daga cikin ɗari na malamai 'yan kwantaragi ne ya sa kungiyar uwayen yara ɗalibai association de parents leve jan hankulan bangarori akan bukatar yin sulhu in ji mataimakin shugabanta ibrahim nalado ba mu so a ce yaran mu sun yi hashin lakwal in ba sam didi mashi ba ba yi mu mun so kullun daga litinin zuwa saboda a ce yaran mu suna zuwa lakwal gurin uwayen yara yara su tafi lakwal bari a gamu a zamna bus guri bisa tebur guri guda a shirya bari ma da suke a samu a shaye musu su. To amma shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam na Hima ya jaddada cewa a yanzu haka bangarori na cikin tantaunawa don nemo bakin zare. Eh, ba dabba da ba abin alkawali ba saboda dai wasu koke-koke ashirin ɗaya da sun ka aje wajen minister ana nan ana tattauna bisa kansu ba a ƙirƙire ba da an ka yi eh, abin da ake ce ma protocol lacor fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban ƙasar nishar muhammad bazum ya yi alkawalin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkinsa kamar yadda ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki domin a cewarsa ci gaban ƙasa ba zai samu ba sai da ilimi sai dai rashin jituwa ta tsakanin malamai da jami'an gwamnati na iya yi wa kudurin shugaban tarnaki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.